alaran Idi ya ce tun yaushe kika ga wannan bakon. Shiru Bilkis ta yi domin ɗazu cewa ta yi kawai cetonta ya yi. Ba ta nuna cewar ta daɗe da ganinsa a dajin ƙauyensu ba. Malam Idi ya numfasa kafin ya ce, Kada ki damu Bilkis, ina son na taimaka muku ne, saboda irin wannan lalurar da yake tare da ita. Ba ta da maraba da ture ko sunmu. Sakin ranta Bilkis ta yi har ga Allah dama ta fi bukatar ya samu lafiya. Fiye da a ce yana zama cikin duhu ba tare da ya san inda kansa yake ba. a nitse ta fara sanarwa da malam idi haduwarsu ta farko a cikin daji kusa da kokon da ta zauna har kawo yau da suke ana sosai alaramma ya fahimci bayanin bilgis din har ta kai aya kafin ya ajiye numfashi yana gyada kai ya ce tabbas zance na yana bisa hanya bilgis wannan bawan allah yana cikin tsananin bukatar taimako allah ne kadai ya san dalilin da ya sa taimakonsa ya faɗo ta hannunki bilgis domin san ban taɓa ganin mai kama da irin wannan mutumin a kan faɗin kauyukan mu da ke nan kusa ba bilkis zai yi wahala a ce a nan kusa da mu yake dole akwai abin da bamu sani ba a tattare da lamarin wannan bawan allah bilkis ta gyaɗa kai cike da gamsuwa ta ce ni ma hakan nake tunani malam malam idi ya ce to madalla yanzu tunda a nan zaki bashi zan yi iyakar bakin na na sanin da ɗan sanin da nake da shi na falalar alkur'ani da hadisi mai masa addu'a da maganin karya sihiri ko Allah zai sa a dace sosai Bilkis ta yi farin ciki matuka da bayanin alaran ma'idi ke ta fara zuba masa godiya ta ce na gode sosai malam Allah ya saka da alkhairi ya biya bukatu na alkhairi amin ya hayu ya qayyum alaran ma'idi ya amsa yana fuskantar Yarima Yasir da ya kawar da kai gefe tamkar ba a kan shi ake magana ba yana kallon wani side din bawan Allah tunda bamu san sunanka ba za mu rinka kiranka da wani kafin Allah ya sa tunaninka ya dawo kaji Allah ran ma'idi ya furta hakan yana kallon sa tabe baki yarima Yasir yi. bai bashi amsa ba sai da Bilkis ta ce ai hakuri malam haka yanayinsa sa yake wani lokacin tamkar kana magana da dutse ta yi magana da fillanci saboda kada ya ji yarima Yasir da har yanzu bai kalle su ba yayi murmushi saboda yadda ya ji ta canja yare bai juyo ba bare su fahimci ya ji abin da take magana akai to shi kenan Bilkis kina ganin wani suna zamu saka masa shiru Bilkis ta yi tana tunani can ta ce Annur lalle kin iya zaben suna Bilkis haske kenan to Allah ya tabbatar da mu akan haske duniya da lahira amin ya hayo ya kayyum Bilkis ta amsa tana murmushi to sai ki sanar masa sabon sunan ko ni bari na je na bude ɗakin ku gani Bilkis ta gyada kai tana amsawa da to tashi yayi ya bar sa a wajen Bilkis ta dubi gefen fuskar sa a natse tace Annur gani ta ya juyo a tsanake yana kallanta dan murmushi ta yi masa tace sunan da zamu ranka kiranka da shi kenan kafin ka tuna waye kai sai mu san asalin sunanka gani tai ya mata murmushi kadan yana miƙewa haɗi da yatsa na fuska alamar ya gaji kuma Bilkis ku taho alaran mahaifar da hakan yana lekowa daga ɗakin da ya bude to malam Bilkis ta bashi amsa tana duban Yarima Yasir ta ce Annur mu je Binta yayi ba su suka tsaya a bakin kofar ɗakin ba su tsaya ba sai a bakin kofar ɗakin Alaramma ya ce yawa Bilkis kin ga ɗakin nasu ga gadon ɗayan can da baya nan sai ya rinka kwana a kai kafin ya dawo kallon gadon da aka sassaka shi da kara Bilkis ta yi tana kokarin daurewa da warin da ke tasowa a hankali ta juya za ta yi wa Yarima Yasir magana ta neme shi ta rasa sake juyawa bayan ta ta yi da sauri can ta hango shi hannunsa a saman hancinsa ya toshe shi da mamaki suke kallon sa Bilkis ta juya wajen da ta juya wajen da sauri ta ce me yasa ka bar wajen cire hannunsa yayi yana bata rai yace ba zan iya tsayuwa ba a wajen gwalo ido Bilkis ta yi tana juyawa inda malam ke jiran su kafin ta juyo gefensa a hankali ta ce me yasa inda zaka rinka bacci kenan fa gani ta ya gwalo ido da mugun mamaki yana kara ja baya haɗi da girgiza kai yace no no i can't saurin dakatar da shi ta yi ganin malam idi ya taho wajen su yace bilkis lafiya yake tsaye anan bilkis ta ɗan yi kafin ta ce malam kamar ba baya son zaman wajen ikon allah allah ran ma ya furta hakan da mamaki ya ce to yanzu ina yake so ya zauna gashi dakin almajiran nan kawai nake da shi wallahi bilkis ta yi zuru cike da rashin mafita ta juya kan yarima yasir da ya daure fuska a hankali ta ce ka daure ka zauna anan din ɗin kaji ba daɗewa ba daɗewa za ka yi ba za ka koma gida ta yi hakan da niyyar dabara duk da kasaranta ita ma ba so take ba to amma ya za ta yi dole dai ɗakin almajiran shine mafita girgiza kai yayi da sauri yace no kin ga bilkis kada a yi masa dole ya kamata a bi shi a sannu mu dai samu har ya samu lafiya kawai kamar za ta yi kuka ta ce to malam yanzu ni ina zan kai shi kana ganin yadda babba yake yake karɓar sa ba Alaran Maɗidi ya ce haka za ki koma ki kara lallaɓa shi ko za a dace domin nima babu mafita ta wajena. Bilkis ta rasa abin cewa duk ta damu murya na rawa ta ce shikenan malam na gode da kulawa. Alaran Maɗidi ya ce karki damu Bilkis kuma har yanzu ina kan bakana za mu yi masa addu'a da kuma magani insha Allah za a dace. To Allah ya yarda Bilkis ta furta hakan suna kara sallama da Malam Idi suka bar wajen na shiga baki ɗaya. Yarima ya sirko a jikinsa kamar an gutsiri kausa. Sabanin Bilkis da a yanzu tarin tunani ya mata yawa tana neman bata. A hanya ko sai kallon sa ake ana nuna su Bilkis sai ɗauke kai kawai ta yi. Dama ta san dole hakan za ta faru. Malam Musa yana kofar gida tare da wani makocinsa ya hango Bilkis lokacin duhu yayi tare da wannan bakon hakan ya sa ya miƙe da wuri yana komawa kofar gidansa ya tsaya Bilkis ta ce babba mun dawo babba ya ce da kuka dawo sai aka yaya me zan yi masa Bilkis ta ce yanzu zuwa na na roki arziki dauke kai malam Musa yayi yana juyo keya yace ina jinki sauki ajiyar zuciya dai ta ce babba dama aran ɗayan ɗakin zauren can zaka bani arziki ya juyo yana masifa yace ke kam dai da a ce mai ya wallahi da tuni kin gama cinye ni na ce ba zai zauna min a gida ba dole ne ko shi ɗin kanin ubanki ne da zaki ishi mutane da nema masa taimako ki sake shi haka nan mana ya kama gabansa Bilkis ta dukar da kai zuciyar ta ba daɗi sai dai ba yadda ta iya. A hankali ta ce, "Haya zan kama masa." Dariya Malam Musa ya fashe da ita, yana kallon Bilkis sama da kasa. Ya ce, "Eh, kwarai, yau ga Hajjaju, wato ashe haka kuke da kuɗi ke da uwar taki, munafukai, kuka yi lumu da ku." Haba, ai dama barewa ba za ta yi gudu ɗanta ya yi rarrafe ba. Duk wannan mugun halin na uwarki ne Habiba wallahi. Fitowa inna Habu da ke jiyo su ta yi zuwa kofar gidan. tana kallon yadda malam Musa ke kare musu tanadi ga mutane sai kallon su ake dama tun dazu ta kasa tsaye bare zaune tana jiran dawowar Bilkis din saboda labarin abin da ya faru ya riske ta tun dazu sai yanzu da ta jiyo muryar malam Musa ta taho da sauri dakata malam ya isa haka kuma Inna Habu ta furta hakan tana janye Bilkis daga gabansa Bilkis ta fashe da kuka tana fadawa jikin Innabi rungume ta Innabi ta yi sai ga Yarima Yasir da ya matsa can gefe ya taho da sauri hankalinsa a tashi tun bayan da ya ji fashewar kukan Bilkis din. Ganin ta jikin wata mata ya sa shi tsayawa gefen sa kirjinsa sai bugawa yake ransa na fara ɓaci da a ce ba matar ce ta rungume ta ba to kuwa ba abin da zai hana shi ya rima Yasir ya rungume Bilkis din. bi ta dago tana kallon mutumin da ya kasa tsayuwa waje ɗaya, tun bayan da ya iso gare su sai nan yake kamar ya kwace Bilkis din. A hankali ta ce shi ne bakon ta yi maganar lokacin da ta maido da hankalinta kan bilkis da ta ɗago kanta juyowa ta yi bayan ta nan ta ga ashe shine a kusa da su gida kai ta yi ta ce shine inna ku biyo ni inna habi ta furta hakan tana yin gaba malam musa ya taɓe baki ya ce can umma ta gaida aisha shegen san 'ya'ya kamar kyanwa shi ma bakon a haɗa da shi dama ba a taɓa samun namiji ba maganganun sun soki inna habi amma haka ta daure bata juyo ba domin halinsa ne kowa ya san shi da rashin daraja iya iyalinsa musamman ma ita din da yake aibata ƴaƴa matan da take haifa Bilkis Yarima Yasir ya furta hakan a nitse yana kokarin kama mata hannu ta zame da sauri tana kallon gefenta yadda mutane ke kallon su hakan ya kara daga hankalin Yarima Yasir da a yanzu ji yake dama shi din ne ya rungume ta ko za ta daina kukan nan da take yi yanzu domin ba karamin daga masa hankali kukan nata yake ba Binta ya yi da sauri har yana kokarin gogar jikinta. Bata kula shi ba sai da suka bar cikin mutane Bilkis ta dakata. Yarima Yasir ya kara kawo hannu yana rike mata su yace. ce, "Why are you crying, Bilkis? Me kika yi wancan mutumin yake miki ihu a ko yake miki ihu a ko da yaushe?" Ya furta hakan yana matsa yana matsa hannunta. Bilkis ta kwace hannunta da sauri, kirjinta na bugawa, tana waiwayar inda Inna Habu take, ta hango har ta sha kwana. "Ka daina taba ni bana so." ta furta hakan da ɗan harararsa ji yayi kamar shi ya yi laifin hakan ya sa shi jawo ta jikinsa yana rike ta gam ya ce I'm sorry please dan Allah ki hakuri kokarin kwacewa ta ta kasa ya rike ta sosai hakan ya sa da sauri ta ce naji naji shikenan dan Allah sake ni sakin ta yana sauke ajiyar zuciya da sauri sauri haɗi da cije lips Bilkis hararar shi ta yi kasa kasa tana kawar da kai ba tare da ta yi magana ba ta juya don zuwa inda inna ta tafi Binta yi da sauri yana sake bata hakuri Bilkis ta ce, "Ba abin da kamun ya wuce." Yarima Yasir ya ce, "To ki daina zuwa wajen mutumin police." Juyowa ta yi da sauri tana kallon sa. Yarima Yasir ya gyaɗa kai ya ce, "Yes, yana miki ihu, ni kuma bana so." Gashi ya saki koka ɗazu. Yana jawowa ni ma na yana tashi. Ya furta hakan har cikin ransa, haɗi da yatsa na fuska. Janya idan ta yi daga gare shi tana sauke ajiyar zuciya a hankali. Kirjinta na harbawa da sauri-sauri. A haka suka isa inda Inna Abu take, tana kofar gidan da ta je tana jiran su hankalinsa sosai ya maida kan Bilkis da suke tafiya a yanzu kai ka ce wani bodyguard ɗinta ne yanda yake kulawa da gaba da bayanta ko kuma wani dogari ganin yanda yake gaba yana baya Bilkis ta juyo a tsanake tana kare masa kallo ta ce ka natsi gefe ɗaya don Allah ya tsina fuska yana ɓata rai ya ce ba na son wani abu ya taɓa ki ne ya furta hakan da kulawa waro ido Bilkis ta yi kafin ta ce sai ka ce wata sarauniya mai tafi da dogari jiya kansa yi wani irin sarawa da hanzari ya dafa kan yana yar kara ash da sauri Bilkis ta kai hannu tana riko shi ya kwace hannunsa yana cije lips da kyar Bilkis ta ce me ya same ka kanka ke ciwo ne duk ta furta hakan a ruɗe ne kokarin ta kansa ya cikin ransa yana mamakin kalaman da Bilkis ta furta ya sa shi wannan sarawar kan ko ko wani abu ne daban kai magana mana Bilkis ta furta hakan da damuwa ya ke yi mata yana gyara tsayuwarsa ya ce to ba komai sauki ajiyar zuciya Bilkis ta yi kafin ta ce to mu je sun yi taku kaɗan kafin suka iske inna da ke jiran su tun ɗazu suna karasawa inna habib ta dube su gabaki ɗaya kafin ta dubi bilkis ta ce ku jira ni a nan kofar gida bari na je na fito Gida kai bilkis ta yi inna ta shige gida gidan ita kuma bilkis ta nuna wa yarima yasir da kallon gabansu suka zauna zama suka yi har lokacin yarima yasir bai daina cije lips ba sunan sarauniya da dogari ya yi masa kama da abin da ya taɓa sani can baya amma kuma ya manta idan ya yi kokarin tunowa da me hakan ke nufi sai ya ji kansa na sarawa haka dai babu yadda ya iya ya yi shiru yana kawar da tunanin a ransa domin samun saukin sa inna ce ta fito tare da wani namiji bilkis na ganin su ta miƙe da sauri tana gaishe shi ta ce barka da dare kawo kawo isa yayin inna abu ne bilkis kwana biyu baki leko mu ba Marmashi bilkis ta yi tana dukar da kanta ba ta ce komai ba zama suka yi su ma inna habi ta dubi kawo isa ta ce wannan ne yaron yaya idan da hali dan Allah a taimaka masa duk da dai ban san asalin yadda suka haɗu da Bilkis din ba gida kai kawo Isa yayi ce a to ai wannan babu matsala Habiba ke Bilkis ya kuka haɗu da wannan yaran? domin mu san ta inda zamu taimaka masa Bilkis ta yi shiru tana tunanin kawo Isa yace ki saki ranki Bilkis yanda ki kai niyyar taimako mu ma haka muke so mu taimaka masa ko Allah zai sa a gano asalinsa gida kai Bilkis ta yi kafin daga bisani ta fara sanar da su asalin yadda ta haɗu da Yarima Yasir daga Inna har kawo Isa babu wanda bai yi mamakin jin wannan lamari ba Inna Habu ta ce amma me yasa tun farko baki sanar da ni hakan ba Bilkis baki san boye min hakan da kika yi ya jawo mana cin mutuncin da mahaifinki ke yi mana ba ai da a ce tun farko kin sanar da ni da tuntuni an samu mafita Bilkis amma sai kika yi shuru. ki hakuri Inna Bilkis ta fasta hakan a hankali tana dukar da kai Yarima Yasir da ya juya musu baya ya juyo da sauri yana kallon Bilkis. Jin yanayin muryarta ya canja kamar mai shirin kuka. Ya koma kallon su kan ya mai da kallon sa kan Inna Habi da ke yin faɗan. Sai kuma ya kawar da kai da sauri saboda yanda ya ga ta yi masa kwarjini, sai ya kasa yin kudirin da ya yi niyya akan kamo hannun Bilkis din su tafi. Shikenan Habiba, yanzu ba batun faɗa za a yi ba. Batun mafita ake nema. Inna Habi ta ja numfashi kafin ta ce kana ganin akwai damar da ya zauna a ɗakin naka na kofar gida? kawo isa wannan ya ce wannan ba matsala ba ne ya zauna dama ba kowa a ciki alhamdulillah ina bi ta furta ranta a sake ta ce to sai mu sa cikiyar shi a kewayen kauyen mu ko Allah zai sa a ga wanda ya san shi ko kawo isa ya ce ni ma abin da nake tunani kenan kuma insha Allah za mu iyakar kokarinmu na ganin an samo waye shi tunda baya cikin tunaninsa sosai Bilkis ta ji daɗin tattaunawarsu akan Yarima Yasir hakan ya sa ta ce Malam Idima ya ce zai taya ma addu'a da kuma maganin karya sunmu domin ya ce wannan juyowar tunanin baya wuce asiri ko sunmu ba shakka tabbas firi yi kama da mutum cewar inna ta furta da al'ajabi tana ci gaba da faɗin abin da yake ta yawo a kaina kenan a ce mutum kamar shi ya kasa sanin waye shi dole akwai wata akasa bilkis ta girgiza kai yayin da kawo isa ya ce duk tsanani duk wuya bi izinin layi ta'ala zai warke har ya tuna asalinsa inna abu ta ce tom allah ya datar da mu Amin ya hayu ya kayyum suka furta hakan a tare ɗakin kawo Isa ya nuna musu gashi can fes sai tabarmar kaba a ciki sai daga can gefe akwai gadon bono irin wanda ake cika shi da yayin nan da filo na bono shi ma wanda aka cika da yayi aka kulle don ajiye don aji daɗin kwanciya bilkis ta juyo gefen yarima yasir da ya harɗe hannu da murmushi kan fuskarta ta ce ga inda za ka rinka kwana annur gurin yayi kyau ko ba wari ba kazanta komai fes ta karasa maganar cike da jin daɗi ganin yadda duk ta saki ranta akan wajen ya sa shi daurewa amma ba dan ya so ba ya gida mata kai yana murmushin yake alamar yayi Bilkis ta washe baki domin dama tsoronta kada ya sake musanta wajen don haka ta ce shiga ciki bari na zo tana gama faɗin haka ta koma wajen su inna da suke shawara da kawo Isa da murnarta ta ce zai zauna a wajen kawo to madalla kawo isa furta hakan ya ce ki shiga gidan idan larai ta gama sal idan larai ta gama sallar ki ce ta baki to na bakon da na ce a kwasa masa bilkis ta ce to juyawa ta yi da sauri yayin da su kuma suka bi ta da ido shiga ɗakin yayi yana karewa yanayin wajen kallo ginin ƙasa ne na bulo saman ɗakin rufin tumba ne irin wanda ake ɗora itace a manne da ƙasa haɗi da yayi sai kofar windo 'yar karama kamar dai tun farko gadon na gefe sai tumbar kaba katuwa da aka malali ɗakin da ita zama yana jin zuciyarsa ta aminta da wajen kawai yake shingida akan filo din yayin da aka yi mi filan yayin da aka yi miƙewa yayi da sauri jin tsinke ya soke shi a damtsan hannunsa ya tsina fuska yayi yana jinya rigar hannunsa a daidai lokacin Bilkis ta shigo da kwano a hannunta ajiyewa ta yi da sauri ganin yana ta faman cire abu ya kasa zama ta yi a gabansa tana riko damtsan nasa ta ce lafiya me ya faru kocin naka ne cije ka rantsa ido yayi bai iya yi mata magana ba bilkis ta haska wajen da a ci balbal dinta da ta shigo da ita irin fitinin nan da ake yi da gwangwanin madara a sa mata lagwani a ciki cikinsa kuma kalanzir waro ido yayi yana matsawa gefe haɗi da kwaɓe fuska kamar zai yi kuka ga sokewar tsinke ga zafi da hayakin fitilar a ci balbal duk abin ya ishe shi Bilkis bata kula da hakan ba, ta sa hannu a hankali ta zada tsinken da ya soke masa dantsan, tana dagowa sama ta kalle shi sai kuma ta sa dariya. Mamaki ne ya ishe shi, hakan ya sa shi zuba mata ido bai yi magana ba. Bilkis ta ce, "Akan dan wannan abu kake shirin yin kuka?" Gaskiya duk yadda aka yi a zahirin, a zahirin karago ne. Harara ya balla mata yana kawar da kai. Bilkis ta shanye dariyar ganin ya ji haushi ta ce, "Oh, namanta manta, kai fa jarumi ne saboda ka yi fada da manyan barayin daji." Juyowa a hankali yana kallon yadda take boye dariyar da take masa. Ya ci Jalips a hankali yana kokarin kwanciya dan duk ya gaji. Bilkis ta yi saurin dakatar da shi tana kwaso abincin da ta shigo da shi tone na dawa da miyar kuka wanda ya sha man shanu sai kamshi yake ta dire masa a gabansa tana budewa ta ce ya kamata yau dai ka ci wani abu mai nauyi a cikinka. Gwalo ido yayi yana kawar da kai Bilkis ta ce baka ci ya tsina fuska yana janyewa gefe alamar baya so yaushe ma zai iya cin wannan abin a cikinsa ga abu nan sai ka ce dutse da wata miya kamar ɗaurayen gyantsa ko kawai ce tab jam ba rai bilkis ta tana rufe kwanan ta ce tunda ba za ka ci ba shikenan na tafi ta furta hakan tana kokarin tashi duk zuciyarta babu daɗi ganin yadda ranta ya ɓaci ya sa shi matsowa da sauri yana gyara zamansa a gaban abincin ya ce zan ci ya furta hakan kasa kasa ba dan ya so ba juyowa ta yi a tsanake yanda ta ga ya furta a takure sai bada tausayi kuma izuwa yanzu har mamakin gudun bacin ranta da yake yi take ikon Allah zama ta yi ta bude masa kwanan ta tura a gabansa tana sake ranta yanda zai ci din ce. to gashi nan kawo na zuba maka ruwan ta daga kofin ruwan da ta zo da shi tana tura masa wata roba inda zai wanke hannunsa mika hannu yayi kamar baya so ita kuma ta hau tsiyaya masa a nitse yayin da ta bangaren sa kuma ya zuba mata ido yana karewa fuskar ta kallo yauwa yanzu sai ka ci ko ta ida zancen tana dagowa ta ga ya kafe ta da ido waro idon nata tayi tace kana jina kuwa Fergigit ya motsa yana gida kai yace eh Bilkis ta kawar da kai tana miƙewa ce. ina tana jira na a waje ka ci abincin sai da safe za mu haɗu kaji kada ka fita ko ina kaji zan dawo da safe insha Allah duk abin da kake bukata kawo Isa zai yi kafin na dawo kaji yanayin fuskar sa ce ta canja ga baki daya